Fitacciyar jaruma a masana'antar shirya fina fina Hausa na Kannywood, wato Zippriti, wacce ta yi bikinta a asirce ba tare da ta yi walima ko dina ko kuma fati kamar yadda sauran abokanan sana'ar take yi a yayin bukukuwa ba. Jaruma Zippriti, wacce ta gayi addu'a tare da godewa Allah ta samu yabo da jinjina daga masoya da kuma 'yan uwa da abokan arziki musamman ma masu amfani da shafukan sada zumunta kasancewar ba ta yi wani ƙwarya-ƙwaryan fati ko dina ko wani biki ba sai dai wani ɗan ƙaramin biki da ta haɗa a tsakanin gida daga ita sai 'yan uwa da kuma abokanai inda ta gayyato masu kalangu a iya tsakar gidansu kawai aka yi wannan ɗan biki jarumazi priti wacce ta angwance tare da angonta wanda bata nuna fuskansa ba sai daga baya ta wallafa waɗannan hotuna nashi a shafukanta na sada zumunta kamar yadda kuke gani a nan wannan ango nata wanda yanzu haka ya ɗauke ta suka shilla zuwa ƙasar Dubai domin cin angwancin su wanda ake kira da honeymoon a turance kamar yadda kuke gani nan shine ɗan bikin da jarumar ta haɗa a iya tsakar gidansu tare da 'yan uwanta kawai babu gayyar 'yan gantali college kamar yadda aminu j town boy yake faɗa a nan muke addu'ar ubangiji allah ya ba su zaman lafiya ya kawo zuri'a ɗaya ba ubangiji allah ya nuna na 'yan baya ubangiji allah ya shirye mu ya kuma ɗora mu akan hanyar sa madaidaiciya amin summa amin